This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar Alhamis biyu ga watan Disamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Kasar Kamaru ta sanar da cewa rundunar sojojinta sun kashe 'yan Boko Haram guda 100 tare da tsayar da mutane kimanin guda 900. A yau Laraba, Sakataren Harkokin wajen Amurka Jankeri ya ce an sanar da Iraki tun gabanin sanarwar Sakataren Tsaron Ƙasa Ashkata ya faɗi cewa dakarun Amurka na musamman za su iya isa Iraki a cikin 'yan makonni. 'Yan majalisar dokokin Birtaniya suna kan mukabalar ko za su amince da bukatar Prime Minister David Cameron ko a'a game da zama daga cikin masu yaƙi da ƙungiyar ISIS ta sama. A shirin namu na yanzu za ku ji abin da wani na kusa da tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Akibu Alhati ya ce game da tuhumar da hukumar afcc ke yi wa Alhaji Attahir Bafarawa. Bayan haka za ku ji cewa gwamnan jihar Kaduna ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2016. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan shirin duba wato duba ido da kuma yin aikin sa kyauta ga malamai wadda ƙungiyar malaman ta jihar Borno ke yi. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya kuma zai gabata amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. zama Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. kasar kamaru ta sanar da cewa rundunar sojojinta sun bindige ko kuma sun kashe 'yan boko haram guda 100 tare da tserar da mutane kimanin guda 900 da su 'yan ta'addar masu mazauni a najeriya suka yi garkuwa da su ma'aikatar tsaron kasar ta ce sojojin nasu sun bindige 'yan bindigar ko 'yan ta'addar da suka yi garkuwa da mutanen suka kuma kama wasu daga ciki suka kwace guda 900 suka tserar da su a makon da ya gabata a tsakanin kan iyakar kamaru da najeriya sai dai har yanzu ba wani kwakwaran tabbacin wannan ikirari nasu hukumomin kasar ta kamaru na zargin 'yan boko haram da kai harin da ya hallaka jama'a arewacin kasar a makon da ya shuɗe 'yan kunar bakin wake ne suka tada kansu a wani gari waza kuma a kusa da iyakar najeriya da kamaru inda kamarun ta daɗe tana ta fama da yaƙi da 'yan boko haram tun daga shekarar 2013 'yan boko haram dai ya zuwa yanzu sun hallaka mutane sama da guda dubu goma a jihohin musulmi musamman guda kamar shida a arewacin najeriya ciki har da maiduguri wato borno A yau Laraba sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce an sanar da Iraki tun gabanin sanarwar sakataren tsaron Amurka Ash Carter cewa dakaran Amurka na musamman na isa wato za su iya isa ƙasar nan da 'yan makonni. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya yaba wa dakaransa tare da cewa duk da Iraki na mara baya da taimakon ƙasashen duniya. to amma ba ta bukata irin waɗannan dakaran musamman a yanzu haka a doron ƙasarsu. Ya ƙara da cewa idan ma za a yi haka to dole ne sai an nemi haɗin kai da izinin gwamnatin bisa amincewar nata dakaran don yin aiki tare. Kiyar ya marawa bayanin al'abari baya bisa cewa hakika ba a nemi cikakken izinin Iraki ba. amma ya nuna cewa ba a yayata isar sojojin ba ne saboda hikimar aiwatar da tsaro bisa ƙoƙarin daƙila ta'addancin ƙungiyar isis don ka a kai ga lokacin da za su kai ga kwace shugabancin ƙasashen iraki da siriya labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc 'Yan majalisar dokokin Birtaniya suna kan mukabalar ko za su amince da bukatar Firaministan kasar David Cameron ko a'a game da bukatar da ya nema na sa kasarsu a cikin masu kai hari ta sama akan mayakan ta'addar ISIS. cameron dai ya bayyana a gaban majalisar yana mai neman wannan bukatar da cewa wani yunkuri ne na tsarin da aka yi don murkushe 'yan ta'addar a duniya amma dan jam'iyyar adawa jeremy carbon ya soki wannan lamiri na firaministan inda shi kuma mr cameron ya bayyana cewa ba kowa ba ne cobin da tawagar saface masu tausayawa dandazon 'yan ta'addar sai dai kusan firaministan ya kasa jan hankalin kowane dan majalisa don amincewa da bukatar tasa wani binciken ƙididdiga da da aka yi ya nuna cewa a ra'ayin jama'a da aka ji 'yan birtaniya game da goyon bayan ayyukan sojojin kasar birtaniya a syria ya ragu sosai tun daga satumbar shekarar 2014 da ta wuce a yau laraba ƙasar pakistan ta rataye mutane hudu bisa alaƙa da harin 'yan taliban a wata makaranta da sojojin ƙasar ke tafiyar da wato ke tafiyarwa a garin fashewar a bara lokacin da har yara eh, wato lokacin da har 'yan ta'adda suka hallaka yara ɗalibai guda 134 da kashe ma'aikatan makarantar guda 16 sojojin sun bayyana cewa an yanke wa mutanen hukunci da kuma kashe su tare da wasu mutane guda biyu da aka samu da laifin taimakawa 'yan bindigar da suka buɗewa ɗaliban wuta. Shaidu sun bayyana yadda 'yan bindiga suka buɗe wa yaran wuta a lokacin da suke taron haɗuwar safe a makarantar a ɗakin da suke taruwa. Daga baya kuma suka dinga bi aji-aji suna bindige duk ɗaliban da suka gani. Sojojin dai an a lokacin sun kashe duk 'yan bindigar da suka yi wannan aika-aikar hasu hudu a ranar bayan fafata wasu sa'o'i hudu tsakaninsu ana musayar wuta. 'Yan Taliban dai sun ce sun kai wato sun kai wannan harin ne na ɗaukar fansa ga ƙasar game da sanya sojojin ta farautar su Prime Minister Pakistan nazwas Sharif ya yi magana akan janye dakatar da hukuncin kisan da ƙasar ta yi. wanda yake tun shekarar 2008 kuma zuwa yanzu sun kashe ɗaruruwan mutane. matashin nan shugaban kamfanin fitaccen shafar abotan nan na facebook wato mark zuckerberg tare da matarsa priscilla chan sun gabatar da 'yarsu da suka haifa ga duniya tare da sadaukar da dala miliyan 45 da domin tallafawa rayuwar jama'a a fadin duniya musamman na wannan zamanin da aka haifi 'yar da kuma masu biyo bayanta a wata wasiƙa da suka gabatar mark da chan sun yi alkawarin sadaukar da kashi 99 daga cikin 100 na dukiyar da suka mallaka daga kasansu na kamfanin facebook tsawon rayuwarsu sun ce za su ɗauki lokacinsu wajen kasafta gudunmawa da suka ɗauki alkawarin sadaukarwa duniya kamfanin ya rubuta wa hukumar saye da sayar da hannayen jarin amurka cewa za su dinga sayarwa tare da sadaukar da kaso kamar sama da kaso uku daga cikin dukiyar tasu inda za su kasafta ta tsawon kamar shekara uku biliyan ɗaya suke sa ran za su dinga kasaftawa a cikin shekarun an dai kafa kamfanin na facebook ne a shekarar 2014 wanda ko a bara an rawaito cewa ya yi nasarar tara kudin shiga da ya kai dala biliyan hudu da rabi kamfanin ya ce yana da masu shafuka a kan shafin nasu sama da mutane biliyan ɗaya a duniya sannan kuma kaso 80 daga cikin mutanen da suke kan wannan shafi suna wajen amurka da kanada ne wato suna cikin duniya a ko'ina. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar binciken masu sama da faɗi da dukiyar Najeriya da ta jama'a da ake kira afcc e na ci gaba da kame da tuhumar wasu makarban gwamnatin da ta shuɗe. A jiya ne hukumar ta kama tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahir Bafarawa. Hakan ya sa na tattabi wani na kusa da shi Alhaji Akiba Dalhatu akan ko me zai ce bisa ga tuhumar da ake wa tsohon gwamnan sai ya ce. Kamar yadda kika faɗa tuhuma ne, shi ma kusan ah, tsiran da ya yi daga baya ya faɗa cewa kawai saboda hulɗar shi ne da samba da suki kuma wannan abun haka ne mm. amma ainihin su fcc sun je a gidansa kwanakin baya satin da ya wuce suna neman shi bayan sun san cewa baya kasan amma duk da haka lauyan shi ya rubuta musu cewa zai dawo ranar ashirin da tara ga wata watan lahadi mm. kuma idan ya dawo yana jiran su aiko mishi wani invitation zai zo da kanshi amma kuma kamar yadda ya alkawari din ya dawo ranar lahadi a litinin lahadi litinin duka yana gidan shi ran talata da safe yana jira su aiko mishi invitation duk da cewa kuma an koma rubuta musu takarda cewa gashi ya dawo amma duk da haka ba su aiko mai invitation ba dai ya ga cewa ya dace ya je da kanshi ya je ya gansu to bayan ya je din da kanshi suka masa tambayoyi kusan dai sun gano cewa duk abin da ake zargi dai batun cewa gashi wani kwangila wani harkan makamai da sauransu baya ciki amma duk da haka dai suka ce za su ci gaba da rike shi sai sun kawo samba da suki mm. a nan ofishinsu na efcc tukuna za su haɗa su akwai tambayoyin da suke son su mishi a gaban shi sannan in za su ba da shi beli su ba da shi beli amma ainihin shigar shi a wajen ya nuna musu cewa shi ba da abin da zai gaya musu saboda duk akawun da kuma transfer kuɗaɗe da aka yi da sauransu babu inda aka nuna sunansa kuma babu inda yake wani darakta cikin wani kamfani wanda aka sa kuɗaɗen ainihin wannan batun harkar makamai to ya zuwa yanzu an ba da belin shi ya koma gida har yanzu ba ba da belin shi ba eh, suna jira ne game da suka alkawari cewa yau za a kawo samba da suke daga wurin jami'an tsaro zuwa wurin ma'aikatan e fcc to kamar yadda su suka faɗa cewa wai sai sun kawo samba sannan a zama zancen belinsa in na fahimce ka wato duk wani mai hudda da shi samba da suke yana iya fadawa hannun hukuma kenan a tuhume shi eh ga dukkan alamu duk mai hulɗa da shi zai iya faɗa cikin wannan matsala saboda yanzu haka ma a duk kwanakin da ake tsaro da sambo akwai mutane da dama da ake ba a bari ko su shiga ko ana kula da cewa waye shiga gidansa waye fita so har ma ana virgita mutane da tsorata jama'a akan zuwa gidan shi mafi yawancin jama'a da suke hulɗa da shi ma ba sa zuwa saboda in ka je ka fito abin da zai koma wa kana baya sai ga an gayyace ka ko a EFCC ko a hukumar tsaro a cikin hulɗanka da shi ko kuma ya dangantaka ta rike da shi. Alhaji Akiba Dalhata kenan wani na kusa da tsohon gwamnan jihar Sokoto. a yayin da ya rage 'yan makonni a shiga sabuwar shekarar 2016 gwamnan jihar kaduna malam nasir el rufa'i ya gabatar da kasafin kuɗi da suka kai naira miliyan 170 da 'yan kai isa lawal ikara ya tattauna da gwamnan bayan wani taron manema labarai da aka yi a jihar da yake karin haske game da kasafin gwamnatin shi na farko jim kaɗan bayan kai kasafin ga majalisar dokokin jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i ya ce kashi 64 na kasafin an tura su ne wajen manyan ayyukan more rayuwa ga 'yan jihar yayin da bangaren ayyukan yau da kullum ya samu kashi 36 cikin 100 na kasafin kudin shekarar 2016. Mun zo majalisa mun kawo kasafin kudi na shekara mai zuwa muna fata za mu samu kashe eh, kudi eh, naira biliyan 171 da 'yan kai. cikin wannan naira 171 biliyan naira 171 za mu kashe fiye da naira biliyan 109 a kan ayyuka kamar hanyoyi da ruwan zaria da sa fitilu a kaduna da hanyoyi da za su haɗa gari za mu ba yaranmu da suke makarantun firamare abinci ɗaya a rana da sauran ayyuka irin wannan to ko a ina gwamnatin jihar kaduna za ta kwakulo kuɗaɗen da za ta yi amfani da su a kasafin kudin shekarar 2016 tunda an wayi gari farashin mai yayo kas a kasuwar duniya eh, yadda dai kudin mai yake fadi dole ne sai mun duba cikinmu mun tabbatar kowa na biyan harajin da ya kamata ah, saboda haka za mu gyara eh, aikin haraji a wannan jihar kuma za mu tabbatar da cewa duk wanda ya kamata ya biya haraji ko na gida ne ko na wurin aiki da sauransu an karba domin da wannan kuɗin ne za a gyara jahan yadda kowa zai samu amfaninta za mu kawo sabon doka ga majalisa su duba yadda za a gyara board of internal revenue a karfafa ta a kara ma ma'aikatan albashi domin su yi aikin su tsakani da Allah to sai dai fa a daidai lokacin da gwamnan jihar Kaduna ke gabatar da wannan kasafi wasu al'umma daga yankin Zaria zanga-zangar nuna damuwa suka yi game da shirin gwamnatin jihar Kaduna na rushe wasu gidaje da suka shafe su masu zanga-zangar da suka hada da mata matasa yara da masu gida sun yo cincirindo ne zuwa cibiyar 'yan jaridu ta jihar kaduna inda suka yi wa manema labaru karin haske game da abin da ke damunsu E eh, suna na Umar Aliyu. Gidajen mu ne ake san a rusa gaba daya kuma aka rusa gidajenmu mu tamkar an rusa mu ne. Wannan abu za mu yadda da shi ba saboda zalunci ne za a yi mana. Akwai gidaje da suke gunnan sama da shekara ashirin kafin a gina library da fire service. Kuma ana magana mutane al'umma sama da dubu uku a wajen da suke rayuwa a wannan guna. Al'umma ne guda community ne guda kuma abu mamaki wai an ce wai wai yanda muka ji wai wurin wasan yara za a yi. To yaran da ba su koshi ba ba su da ba zuwa makaranta sun da su je su wasa. Ni ce muna Musa mai kosai. Korafin mu guda ɗaya mun zo gurin gwamna ne taimaka mana a marasa kan wannan filaye da gidaje da za a karbe mana muna da marayu maraicin ne ka mu gurin nan abin da za mu ci ba babu da shi tsohuwa ce ni sai na fita na nemo abin da zan mai marayu na abinci yanzu ko an tashe mu gidan da za mu zauna haya ba babu da shi ba na jin daɗi wata nan sai na huta so uku so hudu inda zan je gurin da zan toya kosai nake toyawa sannan samu abin da zan mai marayu ba kuma ni kadai ba kamar mu kamar mu haka ba za mu kirgu ba masu marayu ido ba Allah ya mana adalci da muka tare daga gidan nan ko sili ba mu sa ba wata ran garin rogo ma muke jika mu sha mu kwanta yanzu an tashe mu ina za mu koma sai dai fa mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna mr samuel aruwan ya ce dukkanin masu wannan korafi fa ba su da takardar mallakar filayen kuma gwamnatin ba tana wannan bane domin cin fuskar su da gwamnati take shine maido da kaddarori ne da kuma filaye na gwamnati wadda wasu mutane suka ci mata iyaka na biyu kuma shine duk wayannan mutane da suke magana babu mutum ɗaya wadda zai fito maka da takardar mallakan fili wadda ake kira certificate of occupancy ita gwamnati ba ba wai tana wannan aikin domin ta kuntatawa mutane ne ba gwamnati tana son ta maido da martaban al'umma ne a kuma dawo a kan tsari isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria. a gaishe da isa lawal ikara Ƙungiyar malamai da ke jihar Borno sun soma aikin duba ido kyauta ga malaman da suka samu matsalar ido. A yanzu haka dai wannan ƙungiyar ta zaɓo malamai da ke da matsalar ido sama da 200, inda suka samar ma wasu daga cikin su gilasan karatu suka kuma ɗauki nauyin wasu don a yi masa aikin ido. Haruna Dauda ya haɗa mana rahoto. malamai da dama dai kan fuskanci matsalolin idanu musamman ma waɗanda ke ci gaba da amfani da alli wanda mafi yawa kan shafi idanunsu kwamar blama shi shine shugaban wannan kungiya na malaman makarantun firamare mun gani a yawa yawan malaman mu akwai wayanda suke matsaloli na idanuwansu shine muka tara malamai kaman ɗari hudu aka duba su aka tabbatar cewa akwai wasu wayanda suke bukatan madubi akwai kuma wayanda suke bukatan aiki to alhamdulillah mun gabatar da madubai kaman ɗari da arba'in wa malaman da suke bukatan madubai kuma akwai malaman da aka duba aka tabbatar cewa sai an yi musu aiki guda goma sha hudu shi ma union ta biya musu za a yi musu aikin guda goma sha hudun duka kuma baicin wannan wannan abubuwa ne muke mana taimakawa da ku ci gaba da duba waɗannan malamai ne game da idanunsu ko kuwa daga waɗannan shikenan a za mu ci gaba kamar wani hanya kuka yi kuka zaɓa waɗannan malamai da aka yi wa aiki na idanu mun aika wa kowane makarantu takardunmu wayanda muka ce duk malamin da yake ganin yana da ɗan matsala a sa ya kawo kamar wannan madubai da kuka ba su na ido kyauta ne ko sun nan ba da wani abu a ba ko sisin da suka bar kyauta ne muka ba su wannan madu. akwai wannan batu na karin albashin mafi karanci wato na dubu goma sha takwas wanda ake ta rigingimo a kai har yanzu ba a so mu biyan waɗannan wannan karin albashi ba a wasu ƙananan hukumomi gaskiya malamai sun gaji ba maganan da bamu gaya musu ba amma zan sake kira su yi haƙuri wannan abun ba wai abu ne wanda akwai ne tukun muka kasa kwato musu ba mun gani mun zanna da gwamnati a wasu lokacin ma za a ce to ga kason local government kaza ku union idan ku gani idan har za ku iya ku biya ku kasafta ku gani so mun kai har ga wannan halin so sabili da haka su yi mana hakuri yanzu sabon matakin da muka ɗauka wayanda muka sa membobin house of assembly da chairmomin su kungiyoyin eh, mu can a kasa eh, gaba ɗaya ina ganin za mu samu maslaha akan wannan abu to ko me waɗannan malamai da aka sama magalashin karatun ke cewa zanna umara hassan daga yarwa practicing primary school ina koyarwa yanzu shekara 34 gashi kuma ka samu kamar matsala na ido ne koya eh na samu matsalan idon a cikin koyarwan hmm. saboda kuran chalk da muke rashin blackboard mai kyau shine kamin affection eh, usai s isif daga krika sama primary school to tun yaushe kika fara samun wannan matsala na ido ok tun lokaci wanda na fara koyarwa shine na samu problem ne ciwo ido shine kwanaki ba na na ce su mai kai mutane ne muka je so yau wana na zo an zo an bani ice glass dina shine na so yi muku godiya gode muku alhamdulillah an auna miki kafin a baki kamar ya auna mi doctor biyu ne masu ka yi check na kamar kin shekara nawa kina koyarwa ah, eh, na fara koyarwa 95 wasu malaman firamare kenan da suka shafe shekaru suna koyarwa kuma suka samu matsalan idanu ke nuna godiyarsu game da wannan taimako da kungiyar malaman ya yi musu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Idan mu tsaftar gidaje. A gaishe da Haruna Dauda. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan yana cewa karfe goma da minti ishirin yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta rago. Yau shirin zai ci gaba ne da hirar da yake yi da Halima Lawal 'yar birnin Zaria a jihar Kaduna, Najeriya, wanda kuma wannan shine cikamakin shirin gaba ɗayansa. Kuma za mu tashi ne inda Haliman ke muna bayanin sauƙi ko akasin haka game da karatu a nan Amurka. Mm, lallai akwai sauƙin karatu nan saboda akwai ayyukan da za ka yi ka samu kuɗi. To, Halima mu hito daga cikin makaranta mu hito mu zo cikin waje cikin al'umma. ya rayuwan rayuwan al'umma take kika samu a nan america idan ke kwatanta shi da rayuwan al'umma a gida najeriya inda kika baro gaskiya akwai bambanci sosai saboda yanda yanda abubuwa suke a nan ba za ka iya dukan ɗanka ba akwai masu dukan 'ya'yansu amma idan ka duki 'ya'yanka ɗanka zai iya kira maka social services a zo a ɗauke shi daga wurinka so in yaro ya laihi nan kawai sai dai kalle shi kawai ka ce madalla ka ƙara ma yin haka nan a'a za ka iya ba shi time out inda za ka ce miki ya je zauna a kwana minti biyar ya tunanin abin da ya yi ko kuma ka ce mishi ya tafi ɗakin shi ko kuma in yana da kayan wasa za ka iya kwace kayan wasan don bai da kayan wasa amma ba a son duka amma dai akwai masu dukan 'ya'yansu duk da haka in ya yi ma al'umma laihi ina nuna ko ya laihin da ya kamata a ce hukuma ta hukunta shi to wa zai hukunta shi kai za ka hukunta shi a'a hukuma take kutunta hukunta shi to kenan ashe ba su bari kai ka hukunta shi saboda kai ya laihin da za a hukunta shi gaskiya ne kuma oh. sa tarbiyya a nan sai a hankali saboda idan mutum bai da karfin zuciya in har ya bar tsoro ya shiga ran shi to za ka iya barin ɗanka ya sangarce saboda 'ya'ya da yawa suna kama iyayensa idan ka taba ni zan kira social services wasu sai su ce bari in na gama dukan ka sai ka je ka kira su wasu kuma sai ba za su duki ɗansu ba to bacin saboda haka akwai bambanci da tarbiyya 'ya'ya anan suna damuwa kamar zama masu cin gashin kansu fiye da yadda ake yi a Najeriya to kamar yaya um, saboda 'ya'yansu saboda ainihin addinansu ba musulunci ba ne saboda haka ina ganin kamar musulunci na hana wasu abubuwa da yawa amma a nan ba haka ba ne saboda yanayin kayansu daban yanayin tarbiyya daban yanayin kuma rayuwarsu daban kina nuhin nan ya tarbiyyarsu akwai rauni ko ko ya fi kyawo ko ya fi sauki akwai rauni ba saboda um, babu hanya ɗaya da za iya iya tarbiyyantar da yaro ba hanya ɗaya ba ne amma kuma akwai bambanci sosai kamar anan malami ba zai iya dukan yaro a makaranta ba to in yalahi sai a yi mashi yaya sai a kira iyayen shi to su ya iyayen an ce ba su damar su buge shi <laughs> to su me za su zo su yi tunda ba su iya hukunta shi magana shi kenan wani sa'in kuma za a iya ba su akwai abin da ake kira in sun yi laifi sai a fice musu bayan makaranta ya kare dole su zauna daga baya su ƙara karatu amma kuma malami ba zai iya dukan yaro a makaranta ba ba za ka iya taɓa ɗan kowa ba ba za ka iya zagin ɗan kowa ba idan ka zagi yaro to zai je kira iyayen shi kuma kafin ka sani zai karke akan labarai saboda akwai bambanci sosai bacin tarbiyyantar da yara to zamantakewa tsakanin mutane da mutane su kuma ya yake ko kuma ya kike ganin shi ganin kamar akwai zaman lafiya sosai um, mutane kowa na ta kan shi ba kamar Najeriya ba ne inda in kana da makwabcinka kun san kowa kun san gidaje da yawa a layin ku amma nan ba haka ba ne nan kowa na ta kan shi mutane da yawa ba su san makwabtansu ba wasu kuma sun san su amma dai ina ganin kamar a Najeriya duk wanda yake zama da makwabcin shi a least kun gaisa lokaci ɗaya ko kuma kun taɓa magana ko wani abu amma a nan ba haka ba ne sai kai shekara ɗaya kana zama a wuri baka taɓa ce ma makwabcinka ina wuni ba to halima eh, eh, za ta koma gida ne in ta gama digiri na biyu ko ko za ta ci gaba da digiri na uku ne zan koma gida <laughs> insha Allah an gama digiri na biyu kenan eh, sha Allah to na labarin mai gida shi kuwa ah, wannan yana hannun Allah o oh, babu shi yanzu kenan babu aure kuma na Allah ne to wannan yana hannun Allah to me Halima ke son ta gaya masu aure game da zaman Amurka wanda ban tambaye ta ba hmm, kawai duk wanda zai zo ya zo a shirye sannan kuma duk abin da mutum ke son ya yi ya san cewa idan ya sa ma zuciyar shi ya tawakali ga ubangijin shi komai na duniya mai yiwuwa ne a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin bakwar tamu halima lawal da ke zaune a nan amurka sai kalib get ce wanda ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa a tarbe mu a wani sabon shiri domin dinmu da wani sabon bako. A gaishe da Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. wasiƙa ta farko ta fito ne daga sanin shaga kofar ƙaura katsina wanda ya ce kama tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro kana samba da suki da hukumar dss ta yi allah ya sa ya zama darasi ga sauran al'umma hakika rahoton da kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta transparency international ta fitar akan yadda cin hanci da rashawa yake karuwa a nahiyar afirka a gaskiya wannan rahoto bai zo mana da mamaki ba ganin yadda akasarin hukumomin kasashen nahiyar afirka suke halin ko kula da matsalar cin hanci da rashawar hmm allah da ya kyauta sako daga bello ishaku birin fulani jihar gombe muna kira ga gwamnatin jihar taraba da ta sasanta da ma'aikatan shari'ar jihar ta domin su koma aiki baki daya sako daga muhammad mai kamiya oje kwatas gombe shugaban Muhammadu Buhari ka ci gaba da kamawa da hukunta dukkan wani maras imanin da aka haɗa kai da shi wajen sayan makaman da ba su ba labarin su. Mu talakawa muna tare da kai. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. To kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice. To kasar Kamaru ta sanar da cewa rundunar sojojinta sun kashe 'yan Boko Haram guda 100 tare da tserar da mutane kimanin guda 900 da 'yan ta'addar masu mazauni a Najeriya suka yi garkuwa da su. Ma'aikatar tsaron kasar ta ce sojojin nasu sun bibbindige 'yan ta'addar da suka yi suka kuma saki mutanen da suka kama guda 900 ko fiye da haka inda suka tabbatar da wannan labari akan iyakar Kamaru da Najeriya sai dai ba wani kwakwaran tabbacin wannan ikirari nasu. a yau laraba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce an sanar da iraki tun gabanin sanarwar da sakataren tsaron amurka ashkata ya bayar da cewa dakarun amurka na musamman za su iya isa kasar ta iraki a 'yan makonnin nan prime ministan iraki haidar al'abadi ya yaba wa dakarun kasarsa tare da cewa duk da iraki na bukatar taimakon kasashen duniya to amma ba ta buƙatar irin waɗannan dakarun musamman ba tare da izinin gwamnatin ba ko kuma haɗin kansu 'Yan majalisar dokokin Birtaniya suna kan mukabalar ko za su amince da bukatar Firaministan kasar David Cameron ko a'a game da bukatar da ya yi na cewa yana son 'yan kasarsa ko sojojin kasar su zama masu kai hari ta sama a kan 'yan ta'addar ISIS. cameron dai wanda ya bayyana ya bayyana a gaban majalisar yana mai neman wannan bukatar da cewa wani yunkuri ne na tsarin da ake so a yi don a murkushe 'yan ta'addar a faɗin duniya amma ɗan jam'iyyar adawa jeremy corbyn ya soki wannan lamiri na firaministan ta Burtaniya. Masu sauraro a nan kuma zamu mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan tafiye-tafiyen da shugaba Muhammadu Buhari ke yi zuwa wasu ƙasashe abinda wasu ke gani sun yi yawa. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Nelson. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.